subhanahu wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya kaddare rayuwarmu ta kawo wannan rana na asabar gashi mun haɗu a wannan farfajiya mai albarka kofan gidan malam ladan domin buɗe tafsiri na alkur'ani mai girma karkashin wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wanda al-mu'assis al-sheikh Isma'il Idris ibn Zakariya ya assasa muna roƙon Allah subhanahu wa ya gafarta wa malam da shi da babban malamin sa na tauhidi al-sheikh Abubakar Mahmud Gumi muna roƙon Allah subhanahu wa ya lullube su da rahma khalifan malam na farko fadilatu sheikh muhammad asani yahaya jingir wanda shi yake jagorancin kungiyar a mataki na ƙasa da ƙasa kuma kamar yadda ya saba a kowace shekara a watan ramadan yana tura malumma kasashen najeriya da kasashe mafauta domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma alhamdulillahi a bana Allah cikin ikonsa shugaban majalisar malamai na ƙasa ya zaɓo mana ɗaya daga cikin manyan maluma a mataki na ƙasa wanda ya turo shi a wannan gari na mina domin ya gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda shi ne sheikh abdulrahman isa jega shugaban majalisar malamai na jihar kebbi Shi ne fadilati shek ya turo mana a wannan gari kuma malam ya iso tuntuni gashi kuma ya iso filin buɗe wannan tafsiri mai girma malam muna roƙon Allah subhanahu wa Ta'ala ya lankwanta maka alkhairi kuma muna maka maraba da zuwa tare da shi akwai alaran mansa hafiz naziru abdullahi jega wanda shi ne. aka sake turo mana a matsayin alarama wanda zai samu malam baki muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya lankwanta masu alkhairi a gurguje da yake babu lokaci akwai ajandodi da suke gabanmu za mu tafi kai tsaye zuwa ga wannan ajandodi domin lokaci ya riga ya ja ajanda ta farko a wannan lokaci shine ya bude taro da addu'a da karatun alkur'ani takaitaccen alkaratun alkur'ani mai girma wanda za mu saurara daga bakin shi ramma. hafiz naziru abdullahi jega wanda za mu sa ya bude mana da addu'a bayan ya bude da addu'a ya karanta mana wasu ayoyin alkur'ani mai girma alaramma kwaliyar tafaddal mashhur صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرض علينا صبرا وثبت أقدامنا ala muna roƙonka Allah ka taimake mu ala kulli halin ya Allah wannan wata mai albarka mai albarma da muka fara gabatar da ibada a cikinsa ga shi kuma har mun kai da shan mun kawo wannan lokaci za a bude tafsirin alkur'ani ya Allah muna roƙonka ibadodin da muke gabatarwa ya Allah a karfan muna ya Allah malam zai gabatar da wannan karatu ya Allah ka yassare mata harshen ya Allah bayan ka da za su saurara ya Allah ka buɗe zukatansu ba mu ikon sauraron abin da an daidai mu ikon yin aiki da abin da aka karantar da muwa ya Allah bayan ka da suka ba da gudunmuwa a cikin wannan aikin su koma zuwa gare ka ya Allah ba za mu iya jero su ba amma mun san wasu ba da an da su da sauran lokuta daban-daban amma ya Allah masani ne ya san su koma zuwa gare su ya Allah ka rahama cikin kabarin su ya Allah gafarta musu ya Allah ka gafarta musu ka yafe musu kurakuran ya Allah idan ta mutu Ya Allah ka samu cika da imani ya Allah mu da suka yi tarbiyyar mu ya Allah waɗanda an raye ya Allah ba su lafiya ya Allah ka ba su lafiya ya Allah ta sa goma zuwa gare ka ya Allah ka rama cikin su ya Allah ka taimake mu ala kulli halin ya Allah duk wanda ya halatto wannan wuri yana da bukata bukatocin mu sun yi daban-daban ya Allah ka biya mu da bukatocin mu na alkhairi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

alkali zama a takbir alarama Allah ya saka da alƙairi mun saurari buɗewa da addu'a da takaitaccen karatun Alƙur'ani daga alhabi naziru abdullahi jega alarma muna roƙon Allah ya saka da alkai mu na biyu shine jawabin maraba da baki wanda zai fito ne daga bakin ustaz muhammad sani gulbin sunna shugaban majalisar malamai na karamar hukumar tantaga wanda shi zan gayyata a halin yanzu domin yayi maraba da baki a karamar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddare mu gashi mun haɗu a wannan farfajiya wato kofar gidan maladan Allah shi gafarta masa biya ta gudanarwa ta wannan kungiya jama'a su za su bida wa amince suna asasar da shi almarhu kuma shi da bin zakariya Allah ya masa rahama kuma wanda ke jagorancin mataki na kasa a muhammad sani a ya jingir da masu taimaka masa da kasa har zuwa kasa Allah ka taimake su kuma muna yin addu'o'i na alkhairi kwarai da gaske muna nuna kuma farin cikinmu da ubangiji ta'ala ya raya mu ya kawo mu wannan wata mai albarma wata ramadan wanda allah ya wajabta mana ma'azuce shi kuma gabatar da ayyuka na ibada ciki Ga shi an gayyato manya-manyan mutane kuma waɗanda allah ba su daman halartowa sun riga sun halarto kuma da babban bakonmu na bana malaminmu kuma babanmu a shaf abdurrahman isa jega shugaban majalisar malamai ta jihar kebbi wanda shi aka turo mana bana don ya gabatar muna da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata aka makalla muna allah ta ka tare da wato a ramansa alhafiz wato naziru abdullahi daga jiga malam muna muka barka da zuwa allah ya saka da alkhairi kuma muna barka da zuwa da lale da makadin da alhaji suleiman yahaya wato cika tsoron mina mai martaba allah ya kara maka yawan rai allah ya saka da alkhairi kuma ga garanti kadi nan shi ma ya riga ya iso muna maka barka da zuwa wanda ya karba gayyata Allah saka da alkhairi shugaba na gudanarwa na wannan jiha alhaji haruna musa ya riga ya iso muna masa barka da zuwa Allah ya saka da alkhairi muna ma yu da soko maraba da lale-lale da kuma addu'a ta alkhairi na karba wannan ta Allah ya saka alkhairi kuma akwai yan mu na gidan rediyo wanda suka ga so a nan muna musu barka da zuwa da kuma addu'a ta alkhairi da Allah ya saka alkhairi akwai mataimaki na gudanarwa alhaji ibrahim dumul muna maka barka da zuwa kuma shugaban kwamiti na tafsiri Allah ya saka da kai da kuma ma'aji na kungiya Alhaji Ahmad mai akwai ya riga ya so muna maka barka da zuwa Alhaji Sadu Koko mataimaki na biyu na administration muna maka barka da zuwa da Alhaji Bello ya hayanan shugaba na kwamitin marayu muna maka barka da zuwa Almansur Abubakar Almansur wato ɗaya daga cikin jagororinmu na yan agaji na ƙasa muna maka barka da zuwa da dr salis wato muna muku barka da zuwa da kuma fatan alheri to ba sai na faɗi kowa da kowa ba wanda duk allah ya ƙaddara an gayyace shi kuma ya karɓa muna fata ubangiji ala kai mata kyakkyawan sakayya Allah kuma ya sa a mizanin lada muna fata kuma jami'anmu da suka riga suka yi da 'yan agaji da kuma rassanmu gaba ɗaya kowa da kowa ubangiji da ala ya mu yaba Allah sanya mu kowa a mizani Allah kuma ya lakwanta mana alkhairi a wannan karatu da zai gabatar Allah sanya masa tasiri ubangiji ta ala kuma ka sa mu dace da abin da kake so a cikin wannan wata mai alfarma kamar yadda ka girmama shi ka umarce mu da mu bauta bautata maka a ciki ga mu mun haɗu don gabatar da wannan bauta gaba ɗaya mu muna fata Allah shi karba mana yadda aka zo lafiya Allah sa a koma lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi mun saurari jawabin maraba da baki daga bakin ustaz muhammad sani gulbin sunna shugaban majalisar malamai na karamar hukumar tantaga allah ya saka da alkhairi za mu je kai tsaye zuwa ga ajandar mu ta uku ita ce takaitaccen bayani daga shugaban kwamitin tafsiri na bana alhaji ibrahim jumus baban naira wanda shine bana ya zama shugaban kwamitin tafsiri na wannan shekara za mu gayyace shi ya gabatar da jawabi a takaice بسم الله جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة قواتي الحمد لله الحمد لله الحمد لله جماعة قلوبة بكرة جواتي ومجدي ومقرون عنا alkur'ani a lokacin wannan wata abin yau ga shi allah maɗaukin sarki ya kai ma lokacin an kuma da malam isa da ya ga malam abdurrahman cika da ya ga shi ne zai fitar da mu a wannan wurin to kun ga yadda isa da wannan bawan allah da ya zo na wurin in ba da biyayya ba da shugabanci rabuci da riga ba ƙarfin aiki ba amma ga shugabanci allah ya fa yau allah ya ba mu shi a kawai ita godiya ga allah mafi yawanci wasu ba su san waye malama a rahama isa da amma duk wanda ke cikin kungiyar izara ya kama wa limana abdurrahman isa da ita to mu ma Allah da Allah ya karo mu wannan lokaci kuma ina sha'awar don Allah mutane ku yi hakuri cikin wannan zama da zamani da karatun da za a yi nan kuma ko ya ga abin da zai bata masu rai don Allah ya yi haƙuri duk mun yi haƙuri kamar gobe da sai da rafi kowa ya wuce saboda haka mu yi haƙuri da juna wannan nauyi da aka tura mu cewa ni ne shugaban kwamitin tafiyar to ba ni kada aka tura mu duk kan wannan kowa ya zo na domin Allah ba wanda ya zo ruwa da alayi ruwa ba wanda ya zo ruwa da abu hamad tarika shi da ya kawo ya koro gidan shi da iyali zo ne yana mana talla addini domin ya karanta da mu abin da muke yi ya zo ne domin Allah kuma Allah ba mu domin Allah a kawai saboda haka abin da ya sanar ki maku wannan nauyin ba ne kaɗai ba akwai jama'a da yawa waɗanda irin wannan aiki idan ya taso muka je muka same su suna iya bakin ƙoƙarin su sai ba kama wannan kwamiti na tafi ba ma kwamitin tafi ba aikin addini idan ya taso muka je muka same su za su iya taimakawa bana ba wanda ya fara buɗe mana wannan asusun na kwamitin tafi shi ne rabi da dan dan mai wannan gida shi ya ku ya fara buɗe mana wannan mai bi mutu shi ne us boko us boko muna samu ko da wani lokaci ba mu tsoron mu shiga gidan shi domin neman ta ga kowa Allah sai babban hakoki shi ne ganima ganima duk yadda ni zo ni samu ganima ni ce ganima ga aikin alheri ya samu sai ganima ya samu ne shi da ciki sa'ana akwai cika turan da cika turo ubangiji Allah ya baka maka da kai cika turo Allah ta taimake ka saboda idan mutum ya samu ne kuma kuka ga yana bin addini ko wani abu da Allah ya ajiye cika sura idan ya taro a gaba wani a shi ne ba da karin kowa da su muna godiya Allah ta ka da kai da ruwa ya ce kawo a har da wuri rai akwai mutane da yawa da suna taimaka ma addini idan wata dame su suna da yawa a wannan wurin akwai ciyaman na tanka ba su nan gari muna roƙon Allah Allah ta fara wata da kai alhaji ba ta na akwai babanmu shugaba da daga salami muna roƙon Allah Allah ta fara wata kai idan na ci zan gaida muku irin waɗanda suke ba mu da makorin Allah suna da yawa ubangiji Allah ta ka kai Allah ya wani taimako ni ina ba ku hakuri don Allah ko ya ga aima abin da zai ba ka mai don Allah ya yi hakuri lokaci kaɗan ne kowa zai wuce wata rana ko wata kana fito da za a yi shi ba ina gaya muku a nan inda ake wannan a kowane da mutum a da ba da mun shirarwa da su kuma ba su na Allah ya faɗe shi kamar yadda ba ba shi ke raba mana abinci yau na yi ba na ya wuce shi ya samu yi hakuri da juna mu don Allah kuma kai hakuri da juna mu za mu samu nasara akramu Allah ina maka addu'a ta alkhairi ubangiji Allah ya ba ka nasara da wannan karar da za Allah ya Allah ba ka nasara za mu nasara ku samu nasara mu mun saurari jawabin shugaban kwamitin tafsiri na bana alhaji ibrahim allah ya da kairi. muna sake haduwa ga manya-manyan bakinmu da suka halatto wurin wannan buɗe tafsiri na bana musamman akwai alhaji suleiman ya haya baban gida wanda shi ne suka tsoron mina muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara maka lafiya sa'annan akwai wakilin guragu wato shi ma tuni ya riga ya iso igwe muna maka mara zuwa alhaji adamu abubakar sadiq wanda shi ne sarkin guragun ne na shi ma tuni ya yi wannan wani tuka tuma da ya so igwe wana maka mara da zuwa Allah ya kana maka lafiya sannan akwai alhaji ya haya a bara wanda shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manya ma'aikatan aini kuma ya yi wannan aiki babu lokacin da za mu gayyace shi wani aiki na addini fati wannan bawa Allah ya iso da wuri shi ma ga yi can bayan malam ranka da ne muna maka maraba da zuwa Allah ya saka da kai akwai ainihin ɗaya daga cikin manyan bakinmu wanda muka gayyato su kuma ya amsa gayyata duk da duk da ke gabansa ya ce ba zai bari a bashi a baya ba ba kowa ba ne ya uwa ba sai john abubakar musa muhammad kigera wanda shine grand kadi ne da Sharia Court of Appeal kuma tuni ya riga ya zo ranka da dai muna maka maraba da zuwa sannan akwai ɗaya daga cikin manyan bakinmu wato alhaji umar ahmad bukai garkuwan mina wanda shi ma yana ɗaya daga cikin manyan baki da muka gayyata wanda bai samu isuwa ba amma wakilin ya riga ya iso mana nan tare da shi magatakarda ga baki ɗaya shi ya wakilce shi Zaran an ga takarda to an ga mai gida ranka da ɗaya takarda muna maka mana ba da zuwa Allah ya ƙara mana rayuwa albarka a gurgurde da yake ba mu lokaci zan tafi zuwa ga ainihin ajanda na hudu shine jawabin mai masaukin baki wato ciyaman na admin na wannan kungiya ta jihar naija alhaji haruna musa shine zai zo ya gabatar da jawabi wanda taron duka nasu ne sun ba mu ne mu koya aikin wannan ba Allah ya yi gwagwarmaya aikin gwamnati ba ta hana shi aikin addini ba dukiyarsa na siyar da addini gaba ne har Allah ya sani lokacin da ya ritaya ya gama da gwamnati lafiya Allah ya sa ka gama da duniya lafiya biro man أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله آه kamar yadda program ya nuna an eh, ce wani abu a matsayin mai maraba ko kuma mai daukar nauyin wannan gudumawar jumana mai masaukin baki to muna roƙon allah ya zama mai masaukinmu a lahira kuma malam da alaran mai shi muna muku maraba da isowa wannan jihar tamu duk da yadda yanayi yake a ƙasar bai hana ku halartar wannan babban alki ba to muna roƙon Allah ya tsare mana ku ya sa albarka a cikin wannan karatutukan da ake yi ba a nan kawai ba duk malumanmu da aka tura wurare daban-daban har da kasashen waje muna roƙon Allah ya shiga musu gaba ya zama jagoransu a wannan aiki to ba shakka jama'a kun ji chairman na kwamitin tafsir ya yi bayanin mutane masu alkhairi yadda suka rungumi wannan aiki to a gaskiya mutane suna da yawa ba za a iya zayyana su ba ya zai takaita ne ya kawo wasu zama kamar mabudi ne da sauran to muna roƙon jama'a wannan aiki ba karamin aiki ba ne a waɗanda suke saurare kafafen labarai za su ga wannan tafsiri insha Allah a kasashenmu na fm akwai 91.7 akwai 90.1 akwai fm na jiha akwai tashoshin da talabijin da rediyo suna za su gabatar da wannan tafsirin in allah ya yarda lokuta daban-daban zuwa gobe in allah ya kai mu za a fito da lokutan da za a zarkasa wannan karatu saboda har mutum bai samu ya saurari wannan la'ala lokacin ba wani lokaci sai ya saurara to akwai babban albishir akwai gidan talabijin na al'isha wanda duniya tana ganin abubuwan addini da ake yadawa a wannan tashar to muna kira 'yan kwamitin tafsiri ba su samu sun kammala shirye shiryen su da wannan gidan talabijin ba muna roƙon mutane kirki bayan allah na gari wayanda za su taimaka ma 'yan kwamitin tafsir su doki nauyin yada wannan tafsir a irsha muna fatan allah ubangiji zai taimaka mu samu wanda za su ɗauki ko wanda zai ɗauki nauyin sa wannan karatu a gidan talabijin na al-irshad duk wanda ya yi wannan ba karamin aiki zai yi ba tun da duk duniya sha Allah za a ga wannan tafsirin muna roƙon Allah ya taimake mu ya taimake yan kwamfin tafsir Allah Ubangiji ya ba su gagarumin nasara wanda ba a taɓa samu ba Allah ya sa idan Allah ya kai mu wannan tafsir mutane mu yi ta nuna amintanmu da kuma cin daɗin waɗannan bayan Allah da aka sa su gudanar da wannan aiki na kwamitin tafsir to muna roƙon Allah ya taimake su Allah shiga musu gaba Allah ya ba mu ikon mu taimaka mu ga cewa an ci nasara na wannan tafsiri Allah ya taimake mu Allah ya ba malam da alaran shi da dukkan wanda suke da hannu kan wannan abu Allah ya ba su nasara Allah ya sa karatu, ya amfane mu duniya mu da lahira assalamu alaikum wa rahmatullah ah, assalamu alaikum Allah eh, a kamar da ke kuma ina so ya amfani da wannan dama in kira da hukuma da gwamnati cewa ba Allah akwai bayan Allah wanda idan an dace wannan karatu abin hawan su shine babu to muna roƙon jami'an tsaro to Allah a sassauta musu to Allah a sassauta ma masu mashin don wasu wasu unguwar kan samu matsala da jami'an tsaro idan aka gan kan mashin in ba da an ganta can a cikin rukun ba to shata shatan bayoyi muna da su da Allah su san taga mana kafa zuwa wani lokaci a cikin wannan karatun da zuwa goma da rabi zuwa tashi nan amma wani kafin ta gida zai kai wajen shata ya ko fiye da haka muna da jami'an tsaro da gwamnatin jaha su duba wannan al'amarin su taimaka mana su taimaka ma Qur'ani assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ciyaman Allah ya saka da alkhairi za tafi kai tsaye zuwa ga ajanda ta biyar shine jawabin manyan baki wanda ga sunan da yawa amma akwai za mu takaita saboda lokaci wanda zan gayyata a halin yanzu shine alhaji muhammad dantani sallaman garkuwar wanda shi ya wakilci alhaji umar ahmad bukari garkuwar mina zai zo ya gabatar da jawabi a madadin garkuwar mina Assalamu alaikum. ya girma ga kowa ya ce malam yana maka barka da zuwa kuma Allah ya sa ka ji daɗin zama ne na shekara ne zuwa kowa a kawo ka nan ba ka nemi alfarma kai ma ka dawo a garkuwa ya kira shi da wani don Allah ya masa hakuri ya kuma ce da shi za a yi wannan zama amma Allah da ya san haka ba saboda ya san haka yana umara amma insha Allah duk abin da ake yi yana tare da kuma yana fata Allah ya sa albarka cikin wannan zama kamar yadda ya saba don kowane shekara a bana ma ya ɗauki nauyin ya wannan tasirin a rediyon Nigeria. Alhamdulillah Allah ya sa kuma lafiya, a lafiya wanda za mu ikon aika aiki kuma masu mana wa'azi Allah ya tsara masu da basira ya sa albarka daga ya zo ya yi shi mun saurari farin kada Allah ya saka alkhairi zaka yaci ɗaya daga cikin manyan bakinmu wanda zai gabatar da dawari a halin yanzu shine justice abubakar musa muhammad kijera wanda shine grand kadi ne da state sariya court of appeal yana ɗaya daga cikin manyan bakinmu a wannan taro mai albarka kuma tuni ya riga ya iso shi ne zai gabatar da jawabi a halin yanzu Allah ya kara masa lafiya wannan ba Allah saboda gaskiyan shi ya yi gwagwarmaya a aiki Allah ya kara ɗaukaka عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وأنا أجد فقدر أن أحجم رحمة الله أكرمي من جوابي Kalau aku masih orang, aku jangan boleh ikut dengan orang yang kuri shi na ah, wannan aiki na mu domin abin da muke yi ke na aku kuma shi ne muka zo ibada ana ah, isa shiga ya san ni na kan shi ya kare muka da mai aikin haji tare lokacin da muna da akami wannan shari'a ma da muka yi da aka fata tare muka yi a wani lokaci a gidan shi ba su da bauta ne ba shi kuma ga ƙorari ga cikin ba ba jihar Niger su ba na kawo malam san shi ya san ni kuma san za su fara shi sun ne wanda yake kai tsaye ba kwana haka muke sun malamai saboda haka Allah ya saka mu da alheri wanda suka taru a wannan wurin domin saurara karatun da zai nuna muna fatar Allah ya ba mu fahimta abin da zai gaya ba mu fahimta da ya ba kuma mu aiki سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله جماعة التكبير كل جوابي لك باكي الله يسكر على خير a za mu tafi kai tsaye da yake babu lokaci za mu tafi a ajanda ta shida ne jawabin babban bako na musamman wanda shi ne mai martaba alhaji dr umar faru mahabu sarkin mina wanda mai martaba kowane shekara yana tare da su ba mu taɓa wannan aiki face sai ya turo mana farin jakada bana ma wanda zai gabatar da jawabi a madadin mai martaba shine alhaji suleimani ya haya baban gida duka tsoron mina farin jaka da ɗan kadade kai ne za ka gabatar da jawabi a halin yanzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله فعلا على رمى من ينبكي garan kaji لجا بكر musa ke جرا amini بابا amini na wanda tun da rana ma muna tare ko ba na nan yau ba na dawo gida na sami shi ba za a falo na shugabanni na wannan kungiya 'yan jarida 'yan agaji assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina tsaye a wannan wuri ba a matsayin cika tsoro ba a matsayi ne na izini na mai martaba sarkin mina ina fata allah ya ba ni iko kada in yi abin da ba shi ne martaba ya yi kone ba malam mune maka fata alheri mune maka farin ciki da shigowa wannan gari mai albarka kuma fata yadda aka shaide ka da yadda ɗan uwana amini na bayan gashi mai shari'a kuma ba raki, ranka bi yadda allah ya sa kakanka ya talatin da shida mahaifinka ya ashirin da ya talatin da wani abu ƙanin shi ya goma sha yau kuma tsawon kai kai allah ya nuna mana albarkacin wannan wuri kai ma kana farko kana sarauta allah ya shi kama allah ya yi da nufi malam muna roƙon Allah mai martaba ya ci a miƙa gaisuwa a yi maka fatan alheri yadda ka baro iyalanka lafiya Allah ta karshe su lafiya yadda ka zo wannan gari mai albarka albarkar da kake da ita qur'ani da kake da shi da sauran da tafai Allah ya shafi jihar Neja da Najeriya da baki da Ɗan uwana mai martaba yana mika gaisuwa gare ku al'ummar wannan masarauta tashi da al'ummar jihar Neja da na Najeriya don a wurin nan gaba daya ya hada Najeriya za ka samu akwai bayarabe akwai ma'in yamuruwan da ya musulunta akwai nufawa akwai gwari kala-kala gamuna akwai fulani to duk kayan mai martaba ubangiji allah ya saka muku da alheri a ciyaman na kwamiti duk yadda za ka yi fici da gaba, ka sa wannan wuri ya ci gaba Allah ya nuna maka eh, muna nika godiyanmu da duk wani masu taimakawa wanda duk zai taimaka ma wannan ƙungiya da duk wani wuri da ake tabbatar Allah shi kawo shi mai martaba yana kira ga al'ummar jihar Niger da al'ummar masarautar nan nashi mu tashi tsaye da roƙon Allah muna kallon da hali muke ciki to Allah ya kawo mu cikin wasu Allah ya nuna masu wannan wata mai albarka ba da muna wannan wuri ba da haka muka buɗe kuma Allah ya sa aka rufe da mu yau gashi Allah ya muna arzikin ana buɗewa da wasu ne wasu kare ba shi kuma malamin da ya zauna wannan wuri kun ga yau bane ba shi ba to wata rama ba ma wai zuwa wannan wuri ba wata rama duniya ba ba wani ko muna kwakun ko muna abubuwa daji saboda haka Allah shi mana arziki na manta da wani basiraki nawa inda yake da yi ne na bashi dubai amma yadda Allah ya sa da ya bani garkuwa ni ma su cikin na ya promote dina shi ma su cikin na ya promote da zama da zama ya yake yanzu ba shi da ilin gura ne kana da na ji da na manta da albarka basiraki yana da kawai da kawai yan uwa kada mu cika wuri da bayani roƙo muke yi duk wani bawan Allah mai tsoron Allah mai imani mai tawakkali ya yi amfani da wannan lokaci mai albarka ya hada idanun shi bacci ya roƙi Allah ya yaye mana wannan bala'i da muke ciki wallahi duk wani mai tunani duk wani wanda ke cikin hankali shi ya san muna cikin bala'i yau ka dubi ina nisan munya da cikin garin nan ina yi san kafin koro da zuwa hanyar sulai ku dubi na ibeto da kwantagora ku dubi wannan halin da muke ina nan yakila garin gabas zangeru ina nisan shi da cikin garin da illa luwa ta kama kawai lati ka je zangeru da kama, kada allah ya nuna mana don allah masu hankali mu zauna mu natsu mu kalli wa'annan halin da mutanen suke ciki gangarowa yake da a zamfar muke ji da mai dubu yau shi a kofa ɗakuna to ba maganar manyan gidaje manyan motoci cike da mu ya za a yi mu samu zaman lafiya wa'ancin sun daga sun ga tashin hankali to mu da ma bai zo muna nan ba wallahi ba mu cikin kwanciyar hankali wallahi duk mai tunani ya kamata da sallah mu tashi tsaye da mu da sarakunanmu da malamanmu da attajiranmu da talakawanmu kowa ya duba ina zai gyara halin shi da gwamnoninmu wanda suke kusa da gwamnoni ku fito ku gaya musu gaskiya wallahi ba wanda ya sai maka arziki sai Allah wani gwamna ba zai baka arziki ba sai Allah ya ba su. shugaban kasa bai iya baka abin da Allah bai baka ba ko shi ya haife ka in Allah ya ga dama sai ka ki shiriwa ne ka zama dan wani wani abu yau akwai yayan gwamnonin da suna nan kwayoyi suke sha kuma su ma kansu allolin na drugs to ya kake tsammani ko ubanka ne limami mai nan baka karatu ba wallahi ba za a baka limami gare ta sarauta ma in koya kaɗan abin nan in ka dawo ana iya gaban ka tsanshin ka amma ba kai karatu ba wallahi don ubanka ya yi karatu ba za ka iya samun karatu za ka mu farga wannan magana da muke yi duk wani mai hankali mai nutsuwa ya je ya kuma mu koma ma Allah shugabanni da duk wani wanda ya sani wallahi gaba ɗaya mu muka saki kan yau ku kalle da muke kallon 'ya'yanmu yadda suke aski da irin sutura da 'ya'yanmu suke sawa wadanka yana shaye-shaye da kaga huskar shi kasar ne ba sai an gaya maka kuma ƴaƴanmu za su yi abu su gudo gida anguwan nan in ba sati uku ko biyu da suka wuce ba ba a iya zama yadda muke wannan su ina iyayen yaran su kuma mu muke zuwa bene 'ya'yan nan namu mu je mu kashe mu 'yan sanda kuɗi mu shiga nan mu je gidan wannan babba an kama ɗana yau shi za a kama ɗana in je ina da cewa zan yi bene shi bayan na san kuma bai da gaske ne kamata in kama shi in kai shi don a hukunta shi to iyaye sai ka nuna ma naka baka son shi ka ki naka duniya ta ki shi ka so naka duniya ta ki shi saboda haka an ce kukan kurciya ma jawabi amma mai hankali yake ganewa sauran kamalan ubangiji Allah ya saka zauna lafiya Allah ya mishi ka gidanka lafiya duk wanda ke zuwa wannan wuri da wanda za su gaba zuwa har zuwa ƙarshen azumin nan Allah ya tabbatar mana da alheri Allah ya damu da mutuncin mu ya ba mu shugabanni na kirki masu tsoron Allah Allah zaɓe yana zuwa Allah tun daga kan kansila har zuwa shugaban ƙasa koya muke son mutum in ba na Allah ne Allah ka hana shi koya muke kin mutum koya mutum ba zai taimake mu ba in dai zai taimaki an zai taimaki karma da ubangiji kuma ya zama musulmin manzon Allah sallallahu alaihi Allah ka bashi Allah masu zaunawa suna binne abubuwa kan shugabannin nan namu su hana su su kuni su hana su ganin gabas da yamma Allah ka watsa aniyar ko su wane ne shi kuma ga shugabannin Allah ka nuna musu gaskiya gaskiya ce ka ba su ikon duka nuna musu ƙarya ƙarya ce ka ba shi ikon gujewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Wa'alaikun assalam na musamman Allah ya saka da Za mu tafi kai zuwa ga da ta bakwai shine sakon shugaban majalisar malamai na ƙasa da ƙasa fadilatu shek muhammad sani ya haya jingir wanda zai gabatar tare da jawabinsa shine ashek abdurrahman isa jega shine malamin da malam ya turo mana domin ya gabatar da tafsiri a bana yanzu insha Allah karim shi zai gabatar da jawabinsa da ya gama sai tafsiri za a ci gaba da tafsiri ko da aya uku ne kafin aya zuwa insha Allah Allah ya lambanta ma malam Thank you. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ɗauko muna wa alamar da suka fi gubiya Allah wanda mai komi mai kowa da kaddarawa lokacin da ya so mai sa'i ba mai hana Allah wanda ka baka ba mai amsa gari ka wanda in bai baka ba mai ba duk hukuncin da Allah ya zarta cikin bayi ne cikin zarta duk ginin da Allah ya ba mai da tuni Allah mai ma godiya da ta raya muka samu yau kan ba mu kuma haɗa fuska da ɗan uwa domin mu yi musharaka da wannan alkhairi babu shakka kamin jawabin shi shugaban mulkin malamai ta ƙasa da kuma ni nau jawabi ina addu'a ga mu'assis na wannan kungiya a shekaru Ismail Ibrahim Zakariya Allah ya ba malam rahama Allah ya kan malamin sa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya kan malaman jihadi na wannan kasa Sheikh Usman bin ya Sheikh Abdullah bin Fodowai da karfi musulmi Muhammadu Gallo da malam Abdulsalam ne Gambana da manya-manya ya makarantar malam Abdullahi Usman da Tufani Filani da malam buhari dan shehu da malam buhari dan abu salami waɗanda bayan da ubangiji allah ji musu rahama babu shakka yaban wani ya zama dole waɗanda bayan allah allah ya taimaki al'ummar arewacin najeriya ko kuducin afirka musuwa ba don su ba da kai yau ba musulmi ya ce don haka yana addu'a gare su Allah shi musu rahama Allah ya ga mahaifan Allah ta su huta babu shakka ina addu'a ga Sheikh Mahmud Sani jingir da mataimakansa na majalisar malamai da kuma wannan abokan aikin kuma taimakansu na gina gudanarwa da adalci ina roƙon Allah ki ƙara ci da tare da ba kuma Allah ya taimake su su azaba gadugan su inda magabata su da ɗauke babu shakka kamar yadda an ka faɗa mala ya turo na nan garin mina domin mai musharaka da kuta wata guda kuma kun rage min aiki domin mana ya ambata sunan wasu mutane ya ce a ambata su a jinjina a ce yanayi musu fata a kai kuma in suna nan ma a ke sabon gaisuwa ta da daga ciki akwai shi jamar abusalam malar na jinjina gare yanayi mai mata a kai mai martaba sarki mina da mai girma gwamnan jihar neja da shi mai girma garin kaji wanda ya tsari da wajen da kuma janar baban gida malamai addu'a kai ya ce a nan daga addu'a da shi wannan bawan Allah wanda shi ne tushe malar lahiyar malar a alhaini gari Allah cin mutu kuma yana roƙon Allah ya ƙara taimaka wa zuriya kuma ya ƙara shirye da shi babu shakka malar ya ni godiya ta ita musamman jawo hankali da kuma gwada cewa can ya kamata da kushewa gabanin jihar ne waɗanda maza a tsaye haka sanku musamman shi alhaji haruna musa da kuma shugabancin malamai malabu su maya wanda yake yanzu suna agarci ma da kuma shugaban da kan agaji da kuma sauran da na kasa da annan da kuma su duka da su malam na kyaukyawar fata gare ku kuma yana kira zuwa gare ku haɗa kai guda abin da malam ke faɗa babu shakka wannan kungiya ta jama'atu da zalatin jira a kawata suna kungiya ce ta addini mai karantar da musulunci wadda ba ta so son zaman banza kuma kungiyar na abin da a gata karatu a yi karatu kuma a karantar babu shakka kuma cikin wasu yadda shi mala ya yi zuwa garan ga irin yadda aka yi da 'yan uwana duka za a ɗauki mutane wajen karantar da su wannan wata na tafili gwargwadon fahimtar mutane da jawo hankalinsu gwargwadon fahimtar su babu shakka malami mai tafili ya zo yana magana a cikin tafsirin sai yana magana abinda ya shafi na hau ga mai son ya gane a shari'a to an yi baya ba zai wanda ka son wannan ya akwai wannan kulli ku zuwa ya kai in kana makaranta ya zauna da wani Ba babu shakka ulumu waɗanda a cikin ƙur'ani waɗanda su waɗanda da da aka hannun musul ɗan ƙasgana amma in ka dubi shi fa abdullahi bin ya shi ne da ya a tawili shi duk ilimin da ka sani wanda ake magana kan akwai cikin wannan littafi ko shi kake karantarwa ka karantar da mutane abin da zai ɗauki hankalin su na su mota ma. su gane abin da ƙur'ani ya kumsa kaska shigar da su rikici domin duk lokacin da ka ɗauki hankalin wanda kake karantarwa ka zo koma wajen arabiya silsilatul fa'al sai ta yake bai gane abin da ka faɗa ya tashi bai gane wannan shi mu haka da ga uwayenmu da malamanmu duk wanda ya dubi karantarwa a shek abakar mahmudu gumi ya san cewa in tsarkaka a jawo hankalin mutane ga fahimta alkur'ani shi aka fi ne to duk wani mai wa akan sunna haka zai yi domin kada a shigar da mutane cikin rubu ɗalibin ilimi idan yana neman sanin ma'anoni da kuma furu to zuwa za ki iske malami domin ya karanta shi ba karatun da aka yi cikin mutane shi za ka dawo ka ce a mai da shi irin karatun da aka yi cikin aji na roƙon Allah ya ganar da muwa Allah ya fahimtar da babu shakka ina jawo hankalin kai na da sauran waɗanda annan abinda aka gaban mu wanda za mu karantawa littafin da amsal ila ma'anil qur'an wannan tafsiri ya haɗa tafsirai guda biyar wanda malamin da ya wallafa wannan tafsiri babu ta babu lahi kauli duka annakal wa tafsir na malai ya ciro da ya ɗauko wannan ya hana. galibin abin da ya rubuta idan ka koma cikin jamal za a ga abin da malai ya rubuta a cikin wannan littafi ya ɗauko wasu abubuwa ya rubuta cikin daga siyudi ya ko ɗauko wasu abubuwa ya rubuta daga abin da ya tawo yimani tare da su kaya fito a fa'a su zane mala ya ɗauko su ya rubuta a cikin jawani da ba ku shakka abin da ya yi na kanun labaran sura ya ɗauko su cikin fizilalin tafsir da sai ne saboda haka ya ɗauko hadisai daga bukhari da muslim kuma cikin wani aka yi fahimta cikin wasu littafai kamar irin su ibn kafir da ya ɗauko tafsirin kurkuri cikin sa ya rubuta akwai ɗabar waɗanda su ne mala da yasa ba ra'ayinsa ba ne na roƙon allah ya rahamshe shi allah ya gane da mu allah ya ba mu ikon aiki da abin da mu gani da gaskiya babu shakka za mu buɗe wannan tafsiri bana Allah ya sa na zo nan yau wajen shekara 20 wasu waɗanda suka zo aka yi da sunan inda da hukukin mutane sai na tuno da su ban zuwa Allah ya musu rama irin su a alaikin da gajara irin su a alaikin da maru irin su na gona Allah ya musu rama ba su zai bane akwai da dama don haka muna roƙon Allah shi musu rahama abin da za mu karantawa kamar yadda ne shi shugaban kwamitin tafsiri ya ambata ku sai mai hakuri da juna abin da za ku ji abin da muka gani cikin littafin ya mutane domin an ce wa kullum haka ruga manyan fasiru لا من يهاجيه ولا ينكره لأنه ليس له مقال فيه سوى أصحاب لما يقال shi haki bai da wata magana illa abin da gani shi fada domin matsayin mu hakai mutu masu haki masu hikaya wanda an mai tafsir wanda ya je alƙalami ne ya ɗauko wani takarda ya zama mata kamar irin abdullahi ya rubuta wajen tafsiri uku ya yi tarjama irin harshen da aka sani a da can ba irin wannan ba yanzu kun ga akwai tarjama da mara abokan mamu ya rubuta gumi da kalmomin boko akwai wanda nasiru kabar ya rubuta da kalmomin boko ga sunan malamai daban-daban yana ganin kamar kuma ba na ahmad ya rubuta ko da kalmomin boko to shi abin da muke ji Sheikh Abdullah ya yi tarjama Qur'ani da fassara da harshen abin nan a muzanci sun san muza ya ko muzanci to kun ga shi ne ka ɗauko abin nan larabci ka fassara shi da harshen hausa bayan shi wanda ke jin larabcin nafi'a ya rubuta ya yi tafsiri to kai ka biyo ga abin da fassara shi za ka bi sai dai fahimta da abin nan da ya faɗa da abin da ya ƙaruna Allah ya da mu da wanda nake cewa kaɗin suna kuma surutu an ce a fara ko aya uku gobe sai a jinjima to Allah shi mana gudunmuwa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ربنا أمدتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يليب قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج فهل إلى خروج من سبيل نعم آه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين آه، أنفعنا أشكونا سورة surar zakir kuma an kwana aya ta goma wannan sura tana karantar da hana yayayya domin a fatar da gaskiya a rijajen kaya Allah mulkin sarki ya hana a cikin karatun wannan sura wannan shi ne abinda sura ke karantarwa to su waɗannan da suka ki gaskiya waɗanda ke kira ana kira su ana ce da zargin ubangiji ya yi girma daga zargin sun su a sai sun kace rabbana ubangijin a matanasna sai ka matar da musu hudu ya ma da sai mutuwa ne wa a haye da tasna sai ta rayar da mu zo ai iya a ta yi rayawa bi la'annahu nutfan amwat domin farko suna maniyi matacce wa uhun fi akara sun ma'umitu bayan suna manini, ko Allah ya raya su an yi renon manina an yazan ɗan adam an haifu sun bai da ƙari yi ƙarfi baya ya ƙarni ya kai mai sawwada bayan al'amura na gudana yau da gobe wa yawmun ila yawmin wa shahru ila shahr madaya yuqarrina na jadida ila kaga yau zuwa gobe ta gobe zuwa jibi kaga mako zuwa mako kaga wata zuwa wata kaga shekara zuwa shekara lalle abin hawan nan ya kusantar da wanda an mahayi ne zuwa da tsuwa in ya tsuwa sai wani hali ya kama in ya kama sai a kai kashi sai a waye ya sai dai wani bashi Allah ya muna sun wa uhuyu sannan kuma an karaya su bayan mutuwa da ba su da sakin alkiyama duk ɗan adam da ya zama ga bayan kasar bayan ya mutu allah zai raya idan mai mutu na zai yi mamaki idan wanda dama ya riga ya yarda don haka ya yi aiki domin wannan rana ko da aka tare da shi bai mutu to amma yanzu ba sun ce ya Allah ka matar da mutum Allah ka rayar da mutum da haka na yau mutum da an ta damuwa ba a tarar na bi gudu yanzu kan mun yarda mun yi hurci da rasu kuka ka ga irin haka to ta ruba da kai kada ka yarda mutum zakin alkiyama ya ruba don ba makawa sai an yi yanzu ba su suna hurci da laifukansu in kara na wata aina cikin sa musulmi da aiki mu kishe gaskiya ya Allah tun da dai a ya kai haka ba makawa fa hal yadda abin tambaya shin akwai ila khurujin zuwa fa hal sabili ko akwai hanya ila khurujin zuwa ga kitabin lallahi daga wuta wa ruju da koma ila dunya zuwa duniya Allah ga mu za a shigar da mu ta samu wuta mu ko akwai dabara da za mu yi mu kauce ba wuta da mu koma duniya mu gyara aiki wadda ya kasa in ɗan adam ya kai alƙiyama ta kai haso ya kai a maimaita mai sai duniya to da فهل من سبيل إلى قول والرجوع إلى الدنيا دم مشند أمر لا أيتي من من سأمر سائل جدك أيتي لكن هاي شيء شكل فيها والسائل مجمتي كلام الرسول مجانا مزلل الله وانا عمل ويا ايك يمكن تنا دابين تبوك تنا سأقول لديك هنيا أبين أجواب وجواب والجواب لا جانا يمكن تبوك jama'a yanzu wanda ya yi shawara ya rubu ubangiji ko akwai hanyar matsayin nuna gyara aiki ana mai babu to a nan ƙur'ani ya karantar da mu domin mu gyara aiki mu kan mu kai ga haka jama'a an gane karatu Allah ganar da mu na'am ذلكم بأنه كفرتم وإن يشرك, وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير جماعة أقيمك يا أنت با هنيا ميل في دنيا أماني أدنيني أبين أدنيني ذلكم

bi tauhidi ɗaya da Allah in an ce Allah ɗaya ne shi kuwa ah, akwai abokin gani jama'a ana haka ko ba a yi wani ya ɗauki ko mukami wani bai Allah bai ba daidai wani wani ya ɗauki duk musibar da kwada ba mai iya magani Allah bai iya magani sai dai wani wani ya ɗauki inda akwai wani shi da ya fi faruwa wallahi da shirki a ana neman gudunmuwa amma ka a ɗauki kayan Allah ne jira mawa ai ka ce wani ya baka abu amma ka ce kuma iyaka na abu ne wa iyaka to amma sai ka tuwa da taimakamin ashe cewa taimakamin ga wancan mai gudda wannan abin da ka faɗa kullum ba a Allah ana faɗi da ya fi mafarki mun da sallar da za ta yi gida kala ga wannan ko na gada don haka ba ta a taɓa su tauni abinda ta aka ce ba ku komawa duniya don in an kira Allah shi ɗai da kowane irin ba gwada muku sai ku kafin shi wa in shurat bihi amma in an haɗa Allah da wajen an ka ce Allah na da na da yana da abokin tarayya yanzu Allah mun ko yana da abokin tarayya su umini sai ku ci gaba da yin imani musaddiqu bil ishrak ku gaggasa da wannan shirki to yau ana son a sanar da ku wancan abin ya kage wal hukum hukumci shi ta azibi kuma ke muku azaba lillahi al ga Allah yake madawaki ala halki ga talikansa alkabir wanda abbabba al'azim wanda abbabba saboda haka in akwai mai iya magani su yau magana akwai kai da mata in ka ɗauke kayan ka daga Allah ka aza wani wani karama babu na'am التكبير malam Allah ya saka da alkhairi zama mu yi hakuri Allah ya kai mu gobe a da yake yau budewa ne ce sa aka dan ja lokaci muna ba jama'a hakuri akan haka insha Allah rabbi gobe za a fara yadda aka saba karfe tara malam zai fara karatu kuma insha Allah rabbi yana nan a yadda aka saba zuwa karfe goma za a tsaya in Allah ya da a kowane rana don haka yanzu da yake lokaci ya riga ya ja zan gayyaci duk imam na masallacin juma'a na mai kuma mataimakin shugaban kwamitin tafsiri na bana imam malam suleiman aliyu da ya zo ya rufe da addu'a hakuri insha Allah rabi karatu yadda aka saba na asabar da lahadi yana nan amma banda gobe malam da yake mun shigo daga jiya in Allah ya yarda asabar mai zuwa mako na sama za a fara da izinin Allah iyayen mu mata sai a fito da wuri kamar da aka saba insha Allah rabi karatu yana nan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah ta'ala memerlukan sesuatu yang merupakan sunnah yang kekal, wanang kalau dulu sekolah yadda uh,